Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya, Halima Jimarauce da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka da kuma sake kasancewa da mu ta cikin wannan shirin. da zai yi muku bayani akan ayyukan ibada da ake so a yi a kwanaki goma ƙarshen watan azumi da kuma abubuwan da za a kiyaye. Barkanmu da shekara alamai mai ta mana, Ramadan ya zo mana, alakakkarɓa mana. Galibi an yi matsakaimi wajen gabatar da ibada a kwanaki goma na ƙarshen watan Ramadan da fatar dacewa da daren Lailatul Qadri. Shin wace ibada aka hi so a mai da hankali a kai da zarar an shiga goman ƙarshen? Yaya ake so a yi wannan ibada? Akwai wasu abubuwan ibada da mawadata kan yi rububin yi a goman ƙarshe, kamar zuwa umara. Shin wajibi ne? Yana da asali a Alƙur'ani ko a sunna? Za ku ji bayanai daga manyan malamai sannan kamar kowace juma'a muna ɗauke da tsarabar labaran jaridar Aminiya daga bakin editan ta Salihu Makera. Barkanmu da arziki tunda an nuna mana watan azumin bana Allah ka mana barkanmu da shekara. To bari mu hara da batun umra. Ganin yadda masu hali ke tururuwar sanya maƙudan kuɗaɗe su je, ko su ɗauki wani ya je a irin wannan lokaci da gwamnatoci kan biya wa ɗaruruwan mutane umara domin yin addu'o'in samun zaman lahiya. Duk da cewa akwai dubban ɗaruruwan talakawa da abin yin sahur ko buɗe baki ya gagare su. Na miƙa wannan tambaya ga Sheikh Dr. Ahmad Bello wanda ke Katsina. To iyaka sani na ne ban san wani abu wanda ya zo cewa a yi aikin umra a cikin kwanuka ƙarshe na Ramadan ba. Abin da ke tabbatacce shine hadisi na Anas bin Malik wanda ke cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a faɗan cewa umratun fi Ramadan ka hajjatin ma'i. Wato yin umra a cikin watan Ramadan aladarsa yana kamar mutum ya yi aiki tare da manzo sallallahu alaihi wasallam. To kin ga wannan ba ce an keɓe kwanuka goma na ƙarshe ba. abin da aka ce umra a cikin dai ramadana kowane lokaci a cikin ramadana mutum al'ada zai samu kamar ya yi aikin haji tare da manzo sallallahu alaihi wasallam saboda haka a ce ana son a riskas da umra a cikin kwanuka goma na ƙarshe wannan bai da wani tushe a cikin addini saifa idan mutum ke da yana son ya ce yana fatar umrar shi da zai yi ta faɗa cikin daren lailatul qadari a ƙarshe abin da nake son in jawo abin nan hankali akwai hadisi na abin na imam at-tirmidhi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sallar gadata fi jama'atin duk wanda yayi sallah a cikin sallar asuba a cikin jama'a to ka afa ka'ada sai ya zauna ko kuma sun ka'ada sai ya zauna bayan an yi sallah din nan yadhkurullah yana ambaton Allah yana yin zikiri hatta talwa shamsu wato har sai da rana ta hudo thumma salla raka'ataini sannan yayi salla raka'a biyu kanat lahu wannan aiki da ya zai zama gare shi ka ajar hajjatin wa umratin lada zai samu kamar ya yi aikin hajji ne ya kuma haɗa hama da umra manzo sallallahu alaihi wasallam cewa ta matinta matinta matin ta cikakka saboda haka wato abin na gaskiya in dai mutum na sai neman lada ne kuma wanda ke tafiya abin nan yin umra din domin su samu abin nan yin ta a cikin ramadan suna neman lada ne to ga hanya mai sauki sallar dare wato tahajjud tana cikin ibadar da ake ƙarfafa gwiwar yi a goman ƙarshe amma suna da ƙa'ida da sharaɗi kamar yadda za a ji bayani daga bakin sheikh ibrahim muhammad duguri shugaban majalisar malaman abuja wakilin malaman bauchi kuma sarkin malaman duguri amma in muka dubi sallolin na tahajjud sai mu dubi yadda tsarin su yake na farko dai tukunna nafila ce kamar kowace nafila don haka ba abu ne wanda yake za a yi masa sabon ah, yanayi ko kuma tsari ba ah, kamar me shine in Allah ya kaddara a mutum ya samu hali ko shi kadai ko shi da iyalinsa a gidansa in kuma ta kama zai iya zuwa masallacin makwabta ko ta unguwarsu to ba laifi ba ne dan ya je ya yi sallar a wannan masallaci amma ba a kallafa dole cewa sai mutum ya tashi ya tafi wani masallaci mai nisa ko mace ta tashi ta bar gidanta ta tafi wata unguwa mai nisa ko wani masallaci mai nisa don sallan tahajjud ba to kaga kenan in dai wato ba dole ba ne ya zamo ko kuma mutum yana da wata bukata ko kuma yana da wata dama to ya yi sallan musamman ga mata a gidajensu a ɗakunansu shi ya fi zama wa alkhairi sannan kuma ba ƙa'ida ba ne ga sallar tahajjud cewa sai an ɗauki Alƙur'ani tun daga farko har zuwa ƙarshe an sauke alkur'ani wajen karatun sallar tahajjud wannan ba ƙa'ida ba ne sannan kuma har yanzu duk abin da za a yi na ibada a gujiriya a ciki kamar misali wasu bayan Allah suna neman yarda Allah ko suna barci a buɗe lasifika a ƙure lasifika ana sallanta tahajjud ɗin nan wani lokaci shi limamin ma kansa ba wai haddace ƙur'anin yayi ba zai ɗau ƙur'anin ne yana karantawa a hannunsa to kaga wannan ba wanda ya ɗora masa wannan sannan kuma har yanzu dangane da abin da ya shafi guje bariya a cikin sallar tahajjud ɗin shine zaka iske mutum sallan asubahi dai mun san farilla ne kuma rakatan alfajr da ake raka'a biyun nan kafin sallan asubahi suna da kima suna da daraja domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce waɗannan raka'o'i guda biyu na rakatan alfajiri sun fi duniya da abin da ke cikinta to amma sai ka ga wani ya tsayi ya yi tsayuwan dare ya samu lokaci mai tsawo a cikin dare yana ainihin sallar tahajjud amma sai ka ga ya zo bai ba da sallar farilla hakkinta ba ma'ana sallar asubahin ma wani da ya kwanta sai ya yi ta a makare baya iya tashi kuma har yanzu kamar da muka yi bayani daraja da falalar da zai samu a rakatan alfajiri in yayi don Allah ya fi asali da kuma tasiri ga wanda ma ya tsaye tsayuwan dare wadda kuma ya yi tahajjud wadda tahajjud din ya hana masa samun wannan daraja da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata balle uwa uba sallar farilla sallar asubahi sannan wasu kuma zaka iske cewa bayan an yi sallan tahajjud din idan aka zo gida aka zauna ko da safe mutum ya kasa morar kansa ma'ana ka ga yana ta bacci ko wani abu in ka tambaye shi lafiyawa ne sai ce ai jiya mun kwana muna sallah ne to ka kwana kana sallah wa kake gayawa dan wa kai kanka kaiwa hasali sallan nan ba ta amfanar kowa sai wanda ya yi ta wanda ya yi ta din kuma don Allah ba don a faɗa ba ba da wata manufa ba sai dai don neman kusanci da yarda na Allah maɗaukakin sarki saboda haka mu guji ayyukan riya wajen ƙure sauti yadda za mu cutar da abokan zamanmu ko kuma ba mu haddace ba mu zo mu ce dole sai mun sauke mu ɗauki ƙur'ani shi limamin da ƙur'ani a hannunsa mamun ma da ƙur'ani a hannunsu kaga duk wannan babu wanda ya ɗora musu wannan sai dai su suka ƙirƙiro wa kawunansu da haka shi yasa ka iske wasu maluma don gudun kar a faɗa cikin abin da yake ba wajibi ba a tauye wajibi suke ganin cewa ai bai dace ma a kira sallah cikin dare ko kuma mutane a buɗe laspika da ƙarfi cikin dare ba don gudun mutane a ɗora su akan wata hanya sabuwa wacce asalinta ta keɓanci mutum ne tsakanin shi da mahaliccinsa sannan mu kyautata wa junan mu zato mu yawaita addu'o'i na neman kusanci zuwa ga Allah mu yawaita addu'o'i wa ƙasanmu da ƙasashenmu da iyalanmu da iyayenmu da kuma mu baki ɗaya Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya jin shirin ta shahin Aminiya da dailytrust.com ko ta kahohinmu na sada zumunta a facebookcom aminiyatrust ko a twittercom aminiyatrust. Haka kuma kuna iya neman shirin Najeriya a yau a Apple Podcast ko Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma in Radio. ko kuma ku saurara ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo, da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, da kuma ta Unity FM a jihar Plateau a kan mita 93.3. Barkanmu da arziki tunda an nuna mana, azumin watan bana. Allah ka riƙa mana barkanmu da shekara. Nan gaba kaɗan za ku ji Sheik Dr. Abdallah Kaya da bayanin itikafi. Amma da yake yau Juma'a ga editan jaridar Aminiya Salihu Makera da tsarabar labaran da ke cikin jaridar ta Aminiya wadda za ku iya saya yau. To babban labarinmu na wannan mako mun sa gwamnatin Buhari ne a sikeli kan yaƙi da cin hanci da rashawa. da muka tattauna da masana da lauyoyi da kuma 'yan gwagwarmaya. Ɗaya daga cikin masana ya ce ya kamata ma a saki fulani da ke kurkuku ne saboda sake ko kuma ya ma wasu tsofaffin gwamnati da gwamnatin ta yi. Sannan wani lauya ya ce fi gwamnatin da kotu ta ɗaure ya saba doka. Sai kuma wani ɗan gwagwarmaya da ya ce gwamnatin Buhari ta zama tudun tsira gama handama. sai dai gwamnati ta ce buhari yana kokari a wajen yakin cin hanci sannan akwai labarin yadda ake azumi cikin talauci da tsadar rayuwa sallar bana lami za a yi ta mun kuma tuna baya ta da tsohon gwamnan jihar ogun chief shegun oshoba da ya bayani kan abin da ya sani game da tafabale da kuma juyin mulkin da 1966 sannan ya faɗi yadda ya gano gawan firayim minista bayan juyin mulkin kuma ya ce 'yan siyasa ne suke jawo Najeriya matsala. Akwai kuma labarin da ke cewa dungon da Buhari ya yi ya je fatsosin Bajo, Tinubu da sauran 'yan takara a duhu. Akwai kuma labari kan harin bam da aka kai a Taraba da kuma keɓewa Najeriya kujerun haji dubu arba'in da uku da na Fulani da aka yi wa hari a rugarsu a Kaduna bisa kuskure da haɗarin jirgin sojin sama a Kaduna da kuma labarin da ke cewa zaben baɗi kuɗin fam ya firgita 'yan APC. kuma fitaccen mawaƙin nan a Naziru Ahmad Sarkin Waka da yake cewa ya gaji da ba'yan siyasa shawara. Waɗannan da sauransu suna cikin labarin mana nan cikin gida Najeriya. Don makale a ƙasashen waje kuma ƙasashen musulmi ne suka yi tir da Allah wadai da ƙonar Alƙur'ani da aka yi a ƙasar Sweden. Sai kuma Afirka ta kudu tura sojoji dubu goma yankin da ambaliya ta shafa don kai ɗauki. nan mutum dubu ɗari shida da tamanin takwas suka amfana da abincin buɗe baki na sarkin saudiya a ɓangaren al'ajabi kuma wani bawan Allah ne ya tare a fili jirgin sama na tsawon shekara goma sha hudu don kada a hana shi shan giya. Sannan akwai matar da ta tare ta naira dubu hamsin da biyar kan ziyartar kabar mijinta tare da kare. Idan muka ko koma bangaren wasanni kuma mun yi nazarin yadda Benzema ne yake ceto Real Madrid a bana. Wato sai duk wasan da ya buga sai ya yi kokarin ceto ta. Sai kuma wani bakano dan shekara sha biyu da ke da burin hura wasan kwallon kafa a duniya. To bari mu karkare da bayani akan itikafi. Sheikh Dr. Abdullah Gadon kai ne ya yi mana ƙarin haske tare da jan hankali akan abubuwan da ba a so mai itikafi ya yi. Daga cikin abubuwa da ya kamata mu kula da su a wannan wata mai alfarma a ƙarshen azumi akwai itikafi. Me ake nufi da itikafi? A zauna a masallaci na wasu kwanaki ko na wani kwana ko na wani yini sananne da kuma wata ibada karatun alkur'ani ne salatin annabi ne istighfari ne tuba ne lalle ne musulmi yana da kyau ko hutu mutum zai nema a wajen aikinsa ya je ya samu itikafin nan wannan abu ne mai muhimmanci kwarai da gaske annabi alaihi salatu salam da kansa ya yi itikafi sannan kuma matansa sun yi ta yin itikafi ma a bayan rayuwarsa sallallahu alaihi wasallam dan raya wannan sunna din kuma akwai ka'idoji da sharuɗa na itikafin nan idan an shiga a kula da ibadar kada mutum ya shiga itikafi ya je ya kare lokacinsa da buga waya da yin chatting kada mutum ya je shiga itikafi gaba ɗaya ya ƙare da kalle-kallen wannan hanyoyin sadarwa social networks da su kawai yake ta mu'amala kaga mutum yana itikafi kullum waya ne a hannunsa yana danne-danne yana matse-matse Ba ka karatun qur'ani ka salatin annabi ba ka tuba ga zunubi a tattare da kai mai tarin yawa amma ba za ka iya zama ka daure ka kashe wayarka ba ta hana ka sakat a sallah kana danna waya a ruku'i kana bin waya ka samu lokaci da zaka ajiye wannan ka fuskanci ubangiji tabaraka wata'ala kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ya tashi ta sallah sallallahu alaihi wasallam a cikin waɗannan kwanaki na itikafi da yake yi kuma ba a yadda mai itikafi ya fita ya tafi kasuwancin sa ba kamar yadda kuma ba a yadda mai itikafi ba ko sallar jana'iza ba zai je ba kamar yadda malaman fiqh suka faɗa ba zai je raka gawa ba kuma zai takaitu ne a iya wannan masallaci kuma ana so a yi itikafin nan a masallaci wanda yake ana yin juma'a musamman idan juma'a za ta riske ka a cikin kwanakin da za ka yi itikafin amma waɗanda za su iya yin itikafi a kwanakin da babu juma'a za su iya yi a masallatan da ba a yin sallar juma'a tunda juma'a ba za ta riske su ba wallahu ta'ala a'lamu barkan mu da shekara barka barkan mu da shekara barka ramadan ya zo mana barka da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin Najeriya a yau na wannan lokaci sai mun sake haɗuwa a shiri na gaba da izinin Allah Yanzu a madadin abokan aiki na Muhammad Awal Suleiman da Bilkisu Ahmed sai kuma editan Musagir Kano Sale ni Halima Jimarau ke sallama da ku, ku huta lahiya.